mu tarayya muna damu mu faɗi gaban jama'a shi yasa ba mu tsoron mu fuskanci jama'a ai kun gan mu kun gan mu da isufu ya ji tsoro a je zaɓe kun gane mu muna dani dani a je zaɓe mene ne mu kai abin da mu kai ba a taɓa shi ba kun san mene ne da da in za ka je ka yi rajista na zaɓe ko baka nan aka ana maka nan ne ko ba haka nan ne ba amma bana fa kun yi rijista in mutum bai na ana mishi rijista sai ya zo ko sai ya zo an doki ko an doki ya zo shi amma kowa haka nan ko ba amma kowa haka nan ba akwai mutanen da aka ce musu a kar ku zo kuma a dawa ne ba ku gane a dawa suka zo suka yi ba ba ku gan su ba suna cikin kwamishin administrative suna kokowa suna ma kowa rejista ba kawo fotuna ba an kafa su duk wanda bai gan takardar shi ba ya zo ya ce bai gani ta ba kuma in akwai kurakurai a gyara mishi su ba an yi ko ba a yi ba kenan gobe kar in suka hito akwai wanda zai rasa tashi ana mutane tsakanin mutane a ce nan namu ne wayannan ba namu bane ai lahirin da duka zai samu kafin in ko. ka iya ka zo da irin wannan kafin ta wani kuma ka yi zaɓe ana iya maka shaidan zir kuma ka yi zaɓe kenan su sara ɗan nom inuwa na ɗan nom rayel ɗan nom rayel a kasa ko su saka da inuwa wanda ya kasa yana wannan masu dukan muna ce musu don Allah ku yi haƙuri zaɓe yana zauwa jama'a za ta raba gardama tsakanin mu da su wannan rana ashirin da bakwai na watan Disamba al'umma ko ina take za ta ɗauki kati ta je ta sa cikin kuri'a za ta sa cikin akwati kenan jama'a mu hankalinmu yana kwance ba mu tsaro komi ba a taɓa yin zaben da mu za mu yi ba taɓa yin shi ba so hudu president isu ya takara so hudu bai yi nasara ba amma kun ji shi ya yi kowa kun ji shi ya kara kun ji shi ya ce ba daidai ba ne amma su da muka kada su suka ce ba su yarda ba har yau suna cikin matsayin ba su yarda ba amma gobe gobe fatwar tasu za ta kasance da ban da irin wanda suka saba yi insha saboda